العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري شرندا تقص ga watan da al'akhira hijira 1442 wanda ya dace da daren goma ga watan februari shubat 2021 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na raudatun nazir wa jannatul munazir da kuma mezanus zahab kula da mushkila ne har yanzu muhammad me ya damuwarka na'am ta ba mu gushe ba muna cikin bayani kan sharuɗan karɓar ruwaya daga mai ruwaya wato mutumin da idan sharuɗa sun cika game da shi ana iya karɓar ruwa daga gare shi a ah, za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa wasalisu abbabtu ko bismillahir rahmanir rahim wasalisu abbabtu na uku sharadi na uku abbabtu babti wato fahimtar abu da haddace shi fahimtar ka da haddacewa faman lam yakun faman halata sama'i mutumin da ya zamanto a lokacin sauraron karatun mai karatu ko maganar mai magana ya zamanto mimman ya ya budu au ya budu wannan daga mabada yabbitu ko yabbudu ya laukan yaf'ulu da yaf'ilu a tasirifinsa mutumin da bai zan mimman yabbitu daga cikin mutanen da ke sauraro su fahimta su haddace ba su rike ba halatta sama'i lokacin da ake karatu ko lokacin da ake magana ko ake ruwaito ruwaya leo addiya domin ya ba da abin da ya rike ko ya ji fil akhirati a halin karshe ai fi halatin bulogu a lokacin balagarsa al'asira nan ibn gudama ya nufin a hali na biyu na ƙarshe wanda lokacin da zai ba da wannan karatun yana nan ɗan ƙarami ɗan shekara sha uku ko sha hudu ko sha biyar bai balaga ba ya ji hmm? to iya zama to ba zai iya riƙewa ba domin ya ba da shi lokacin da shi kuma yanzu ya girma yana karantarwa ne fil akhira wadi fil akhira fi halatin bulugh ya zamanto ya ba da abin ko ya ba da maganar alal wajihi ai ala wajihi a yadda maganar take a bisa fuskar maganar wazi mashilar ibn a anan magana ce da ɗaukar daga Mustapha. kuma na yi yanke ta sai da aka yi wani lokaci in kana son ka fahimci magana dole sai ka koma asalin littafin al na gazali wa'ila yanzu aka bar magana na haka liyu addi fil akhirati alal waji magana ce ba za a fahimce to mutumin da ya zamanto bai zan mai baɗi ba domin ya ba da abin da ya saurara ya ba da shi ga waninsa kamar yadda ya saurare shi lam tahsul istiqatu bi qawlihi ba za a samu tiƙa ko amincewa da maganarsa ba yawwa kenan bakti sharaɗi ne daga cikin sharuɗan da mutum zai cika kafin a karɓi sharaɗi الرابع شرط نهد العدالة adalci a nan a littafinku don irin nawa ne ya yi bayanin menene adala ya ce hiya sifatin rasikatin fin nafsi wata sifa ce da ta samu gindin zama a ran mutum ta hamilu ala mulazamati takwa wannan sifa tana ɗaukarsa ta tsora shi akan takwa walmuru'a da mutunci duk mai irin wannan sifa ana kiransa ne adili yana takwa ba zai karya ba yana takwa ba zai abin da zai zubar masa da mutunci ba Ta ba shakka yana daga cikin abin da ke zubar da mutunci na gaba-gaba yin karya na'am me ce? ba da dai ya yi ba gomi eh, wannan sifatun rasu kafin nafsin idan ce malakan duk ɗaya ne yawon tun da adala sharaɗi ce daga cikin sharaɗin da mutum zai cika kafin a karɓi labarinsa kenan fala ya kuma kwabar fasik ba za a karɓi labarin ko ruwayar fasik ba لأن الله تعالى قال سوى العلم العسين فركياتي يا أيها الذين آمنوا ياكو أن لوك إيماني إن جاءكم فاسق إذا فاسق يزومكو نبأ دا ونلا باري فتبينوا في بنتكيتكم kafin ku yadda da labarin ko kafin ku kai shi gaba ko malam ya ce inna kudama وهذا زجر على الاعتماد على قبول الفاسق wannan yin tsawa shari'a tana tsawa ko anil itimadi ala qabulil fasik ko ala qabulil qawlil fasik shari'a tana tsawatar mutane na cewa kada su kalli maganar fasiki bincike wannan kenan wali anna man la yakhafu Allah subhanahu abu na biyu shine domin duk wanda ya zan baya abin nan wanda yake baya tsoron Allah subhanahu khawfan tsoron Allah nan da ya za'uhu an al-kadhibi da zai hana shi aikata ƙarya la tasilu thiqatu bi qawlihi wannan ba ya samu aminta da maganarsa a za mu shiga wani sabon fasli ko faslun wala yuqbalu khabaru majhulil hal yanzu muna magana kan mai bakti a san shi yana da bakti a san yana da adalci to kenan nan maganar wanda ba a san makaryaci ba ne ba a san mai gaskiya ba ne ba a san majhulul hal ba a san bene ta kai matsayinsa shi ko ya mai matsayinsa za a ce sai an tabbatar da halinsa ne ko ku a yanzu mutum da ƙaryar sa bata bayyana gare mu ba da fasikancin sa bayyana gare mu ba ko shi kenan za mu karɓi maganar sa shine wannan fasili zai tattauna a su wala yuqbalu khabaru majhulil hali ba a karban labarin wanda ba a san halinsa ba fi hazi shirut cikin waɗannan sharuɗa na karɓan labarin mai ba da labari ba a karɓan labarin majhulil hal fi idan ruwate ne cikin ɗaya daga cikin maganganu da aka ruwaito ko fatawowi da aka ruwaito daga imam ahmad shi na fi idan ruwate ba a karɓan maganar majhulil hal wa mazhabin shafi'i wannan shine masabar imam shafi Ahmad yana da ruwa ta cewa ba za a karbi labarin majhulul hali ba kuma wannan shine menene abinda imam shafi ma ya ce gaskiyar lamari wannan shine masabar mafi yawan shafi'iyya shine masabar mafi yawan malikiya shine masabar mafi yawan hambaliya shine masabar wani dan sashi na hanafiya wajib muna ya cewa masabar jamhur shine la majihulil hali tun da tunda shine masabar mafi yawan shafi'iyya da hanabila da malikiya wadi da ma wani sashi na hanafiya والرواية al'ukura ɗaya ruwaya ta biyun ko ruwaya ɗaya tun da dama biyu ne masu mangano da aka rawaito daga Ahmad a kan wannan matsala tana cewa yuqbalu kabaru majhulil hali fil adala khassatan ga mutumin da ba a san adalcinsa ba maganar eh, abin nan eh, mai babbi ba ko ne a maganar adalci kawai adalcin yanzu ba a sani ba ko rashin adalci to tun da majhulul hali ne kan adalci ne kawai ba a sani ba to ana ya karɓar wasu wannan ita ce magana ta biyu ta imam ahmad duna baƙiyar shirur ban da sauran sharuɗa wanda ke yana da jahalar hari cikin sauran sharuɗa irin su baƙi da sauransu ba za ka magana sa ba sai an tabbatar ya cika su amma wurin adala akwai fatawar ko maganar imam ahmad da ya ga almajiransa ana iya karɓan wanda yake majhulul hali ne a babin adala kawai wannan kuma ita ce masabar abu hanifa wazi yawo kowa masabu abu hanifa ina ga sai mu tsaya nan ruwayan ai ba ruwaya ne da imam ya ruwaito daga annabi ba almajiran imam ahmad suna kiran maganganunsa da ya ga almajiransa imam ahmad da almajirai da yawa wanda suka rubuta fatawoyinsa babu wani cikin maluman mu ko maluman masabobin nan da suka shahara malikiya imam malik ko imam abu hanifa ko imam shafi'i da almajiransa suka tara fatawoyinsa kowa suka yi tafi tsubi-tsubi kamar imam ahmad saboda haka shi almajiransa suna masa fatawoyi sa'annan su rubuta fatawoyin sai ta masa tambaya matsala kaza malam da kake cewa ya ce kaza su rubuta kamar yanzu imam abu dawud mai su ashabu sunan ya daga cikin almajirai imam malik eh, imam ahmad yana da littafin fikhunsa fatoyin da yi wa malaminsa imam ahmad ana ce masa masail masail ahmad min ruwayati abu dawud yana nan cikin mujalladi daya cikin ƴaƴansa da ya haifa da wasu almajiran suna nan da yawa birkatai suna nan da rubutu littattafai mujallali mujalloli na fatawoyinsa na matsalolin fik saboda haka su wa'innan sun tafi akan kiran fatawarsa da ruwaya domin wani lokaci za a ce abin nan yau ku ce masa mai hukuncin kaza ya ce muku daidai ne ba wata kila wata ɗaya wata biyu ko bayan sati ɗaya ku sake lambar sai ce ah, a abu kazan nan ba daidai ba ne fara kuma duk za su rubuta duk suna rubutawa duk an sajjala an fahimta saboda haka shi yana da ruwa a kalma ɗaya wani lokaci yana da fatawowi har wajen hudu masu bambanta da juna ko wani yana tafsiri wani ba da tafsiri an gane saboda haka dan aka ce ruwa ta ne daga imam amal ana nufin fatawa da almajiransa masu nakalto fikunsa suka suka nakalto menene bayani mai kake son ce ai saboda shi mai littafin nan ba hambale ne ka fahimta shi ibnu qudama ba hambale ne daga cikin maluman hambaliya kar ka manta yana da al babban littafi mai volume da yawa jirgi kan masabar kan fikun hanabila saboda haka duk lokacin da ya ce yawanci kan don asalin littafin na imam gazali ne mustasfa shi ko gazali ba shafi'i ne saboda haka shi abin nan mai muguni ya dubi littafin eh, eh, gazali al-mustasfa din nan kamar ya masa kuskurima duk da yake ya bai ce littafin gazali bane ba kuma shi ba zai yin nasa ba domin babban littafi ne ya bunƙasa ko ina a mutane da yawa suna ta mamaki don me shi babban malami da yake a fannoni ko kowane fanni ma sannan ya zo ya samu littafin wani bai nuna cewa ya ɗauki littafin ba ne duk da ya canja masa abin nan akwai duk wani abu da ya zamanto na hambaliya zai kawo fatawar imam mamar amar akan abin da ya shafi usul ya dora akan wani amma duk kusan babubukan tsarin littafin dukkan na shi imam imam gazali ne cikin littafin sa mustasfa saboda haka nan da ya ce maka ruwayatai ne kai mai karanta littafin kasancewa yana nufin fatawar imam ahmad ne game da wannan matsala ta usulul fiqh kun fahimta